والمرسلين وأولي العزم يا إله موسى وعيسى يا رب العبدين والسماوات نحمدك ونشكرك على كرمك علينا عن كوننا من أحباب مولى الموالي محمد من اخترته بين الأخيار يا إله العالمين نسألك الصلاة والسلام على حبيبنا المؤدى يا ذا الجلال والإكرام فسلي صلاة كاملة مقرونة بالصلاة والسلام والرحمة والمحبة على حبيبنا الذي تحبه غاية المحبة إلهنا فسلي وسلم على من تشوق وتشوقه شوقا يا ربنا فسلي وسلم على ودك من توده ودا إله العالمين فسلي وسلم على من لا دد فيه ولم يكون من جدي فذاك محمد من أزكيته بنفسك وأنهرته طهرا وأعلمته علما واصطفيته غاية ثم أجمست ما أجمست في سنره من القلوب وأشرحت صدورهم ثم آنقته وباركته وسار فيك وأنت فيه وسار أدنا man fawwaka kausai ne auka ba kausai ne fa muhammadun huwa adana ya ilahana fa sallu wa sallim ala nahajatika la as'ana muhammad alladhi la yadhiku illa wa lam yakhluq naziran naziran ka ya habibana muhammad tafarrakta ma anna wa auhadaka allah bi nafsihi wa afradaka allah bi nafsihi muhammad حتى يسلي ويسلم على حقك يا حبيبنا محمد نسأل نسأل إلهك الصلاة والسلام عليك ونسأل ربك ونسأل ربك ونسأل ربك حبا على حب فيك ونسأله الوسيلة والفضيلة عليك يا إلهنا فسلي وسلم على ذي الفضيلة والوسيلة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام فصل وسلم على باب التوبة والاستغفار محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله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 fitina wa kirna fihi ya ilahal alamin salatan ya yakunu ala muhammadin wa ali muhammadin wa azwaj muhammadin wa ashabihi domin nama la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin masoya muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullum neman na nake mana a waye gari a ce mu ne wanda muka fi san annabi muna jin haka a zuciyarmu muna kuma da yaƙinin haka duk mutumin da ita da wani ya fi shi san annabi to imaninsa bai cika ba in ka zo akan annabi zumuɗi kake kana ganin ka kowa san rasulullah sai ka ringa kallon baiwar annabi kamar a iyakan kama ta fi gwangwacewa kamar a sahabu sallallahu alaihi wasallam kowa ka tafi sai ce ni annabi ya fi so saboda karamcin rasulullah baya juyar da komin taddi ko ba yahudi ko ba nasari annabi baya kore shi wanda duka ga annabi Allah ya nalika shi da annabi to Allah ya gama maka kauna Allah ya na gama ba duk kaunar da Allah zai ba kawai ya baka da annabi idan Allah ya baka da annabi to duk masifar duniya ya dora maka duk abin da Allah zai baka to ya barka da rasulin daji kai kuma ka jarka daure dukkan kowane ibtila'i mai sauki ne babban musiba rashin zama da muhammadun rasulullah babban musiba rashin nanikewa annabi babban bala'i rashin samun kanka a cikin hadiman Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama girma ne da daraja da manzon Allah kawai Allah ya ba mu ne bilis muka samu da mai yaƙi ba wani ko zaginsa ba a yi ba ba a keta mana mutunci ba ba a keta mana kishirwa da bala'i ba ko tsarnan fari ko fashin yan hanya ko mai ba a yi mana ba aka ɗauke mu sangargar sangargar bayan Allah ya ba mu lafiyar jiki ya ba mu sauƙin abin hawa ya ba mu tufafi launi kala daban-daban sannan ya ci ya ba mu uban gayya Muhammadu Rasulullah wani mai girma ni ba mu wanda duk girman ka kowaye kai a a gabansa sunan ka wala duk girman ka duk inda ka kai da daraja duk tsororon daraja ka in ka zo don annabi babu ne kai in an ce kai akwai a ina kake akwai a ina kake kai akwai a zati in an hada ka da manzon Allah kai mu mummunin kama zamanta zai kamar babu abin da ikar kamuni a duniya ko a cikar isa in a cikar isa ne shi tsatsan dubuwa ne tsatsan risala ne domin kakanninsa ake kowace daraja ka bari ma ba kar zo kansa ko ku daraja a duniya to sama ma ta wa manzon Allah kawaici tsananin fari ba yayi kawaici ga bar Muhammadin Rasulullah dabbobi ma sun risina gaban ba so shi to Allah ya so in ko kujerar din-din-din ne gaban Allah to ba a imani da Allah sai da shi ba a shiga musulunci sai da shi ba a bin Allah sai da shi in ko cikar Allah ibaka matsayi ne ina ka? ba mai cin gashin kansa a annabawa illa muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wannan mai daraja da aka babu da aka tsayawa za mu dubi a rayuwar annabi take ya kuma zamantakewarsa take mu kuma ya muke a baki muke faɗar annabin ko ku har a zuci muna san annabin muna kawaici dan annabi ko ku muna zalunci mu fake da annabi muna bin Allah dan annabi ko ku muna fakewa da annabi ne mu saba Allah muna rikon kaunar annabin a zuci ko ku fakewa muke a baki a zuci ko ba annabin bane mun iya bin annabin ko kuma ba mu san hanyar bin annabin ba Allah Allah ya bar annabin mun shaida annabi ta tamu yake duk abin da Allah ya ba manzon Allah ummati ummati yake kira tattare da manzon Allah kai baya barin al'ummarsa ummati ummati ummati ummati ake magana mu kuma yaya miki ba ne fa nauyi ne ya hau kansa kashe mutum ya yi aka dora ma diyayarsa yadda zai yi sai ga shi a fadar mazan Allah yana zuwa ma bai san ya zo mazan Allah na dafi ba yana zuwa mai ce da mazan Allah ba ni kuɗi duk da haka nan bai karar ba ba ni kuɗi a jiya kaban ko kuwa ba ni kuɗi annabi ya ɗauko a cikin jaka da nake gefensa in ɗauko kuɗin ya bashi ya kirga ya kirga sai ce wannan ba zai ishe ni ba wannan ba zai ishe ba sabai suke ta wajen aibata wannan mummunan bako da i wannan kalma ma'aikin ce ku shiru abokina ne guri na ya zo ni ya tambaya sai annabi ya kama shi shiga cikin gidansa da shi ya kake tsammanin kanka ya shiga gidansa manzan Allah ya ɗauko ya bashi ya ɗauka ya bashi ya ga ya bashi fiye da abin da shi yake kauna sai ya zo wuta ya miƙe ya ce ban taba ganin dan kirki kamar ka ba to Allah ma bai dan kirki kamar annabi inda dan kirki kamar annabi waye ko a annabawa tsayawa suka yi suna kallon mai isa muhammadu rasulullah har a manzanni shiru suka yi suna jiran mai manzan Allah zai faɗa kaga girma ya kare ga annabawa daraja ta ƙare ga manzanni cikar jinjina ake ga ulul azami amma kowa burinsa ya ji yaya annabi yake saboda me saboda babu dan kirki kamar rasulullah baka taba jin annabi da zalunci ah. baka taba jin annabi yayi ba daidai ba baka taba jin ya musguna wani ba ka tuba ka tika tuna da tsakanin bawa da Allah sai da sabo amma banda Muhammadu Rasulullah eh, bai taba sabon ba ka tuna inda yarinta take sai da kure ana dokewa a gyara kan da ike ba a taba jin an ja kunnan annabi dan ya gyara ba ah, ya da ba har a gurin da na halimata sai san barka har a kiwon dabbobi sai san barka har shi sa ga abokansa abdullahi dan nana halimata sadiya abokin manzon allah ah. Na shema'u ya ya ce wajen rasulullahi harisu shi kuma uba ne ga manzan Allah sai da halimatu uwa ce ga manzan Allah makotanta ƴaƴanta dukkan su abokan manzan Allah ne Abu Sufyan abokin manzan Allah ne Abdullah bin Abbas Abbas bin Abdul Muttalib abokin Rasulullah ne Sayyidina Hamza abokin tashin manzan Allah ne Sayyidina Abubakar shi kanin su Rasulullah ne da wa'annan dukkan aka taru ba tabbacin annabi yayi wani ba daidai hmm. kuma ka tuna inda ya tashi a gidan Abu Dalib da yara da komai ba a taba jin sa yayi wasu cin abinci a wawa irin namu na ta. wannan ya fita da fita ban da gida muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama sannan ba a taba jin tanta ike ba a taba jin ba a taba jin yayi ko fitsarin kwance ko tumbudi ko a'a ban da uban halitta sai dai kai kowa ya kai ko kyaran malamin ka aka yana yin wannan kasan daidai ne banda uban halitta muhammadu rasulullah alaihi abdul salatu wassalam bayan haka ka tuna irin rayuwar da yi a cikin a cikin ta jahiliya har aka gama wannan ba a taba jinsa da wauta ba balle ka ce gashi a hanyar giya balle ka ce gashi a gaban gunki balle ka ce ya faɗi ba haka ba balle ka amince ya maka hakinci balle ka nema a ce bai baka ba balle ka tambaya bai dusar da kai ba har ma abokin bashi da abu jihar ya cinye masa bashi an rasa yadda zai kwato ba wanda zai iya kwato masa me aka nusar da shi wannan mai taurin bashi ne abu jihar gashi ne amma in kana so Allah ya biya maka bukatar ka a baka ka kai karasa wani kyakkyawan saurayin nan na gidan dan kaje wannan da ku za a iya baka ka tuna fa a irin wannan tawagar ana kinsa ina baiwa nan ya zo fa ina buga kofa wanda in bude ban kofar mai kyakkyawan damtse mai kyakkyawan fuska kewayayyen kai da fuska mai kyakkyawan asken da baya gushewa muhammadu rasulullah mai ya same ka ta iwana ne abu jahal ya karbi kuɗi na sai ya wahala da ni in je in dawo ya hana ni shine mazaunan can ga mujiratu shine ice min da zo gurin kai za a kwato shine abu sufiyan nake nufi sunansa mujiratu bin al-haris bin abdul muɗallib ana masa lakabi ne da abu sufiyan ɗansa ko ita shi zaka shi su suka turo ni suna zaune a nadiya ɗinsu wajen shan giya ce mu su suka turo ni zo in kawo kara gare ka kai za a kwato min haƙida ya ce mu je gidansa har gidan abuja haɗin ya zo ma'aiki ya buga yana buɗe abuja da yana sai ya durkusa me yake tsakaninka da wannan me yake tsakaninka da wannan yace bashi ne yace bashi kudin bashi kudin sa su kuma sauran abokan shan giyar Abuja din suna baya suna kallon me zai faru to mai gaskiya asdaqul qa'ili sadiqul masadduq habibur rahman aminur rahman abi habib aminur rahman zulhannan wal mannan muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abokin bin Allah ake kiran wato aboki ba aboki aka ba wanda da shi ake bin Allah wanda shi ake abokin bin Allah da kai ake bin Allah da kai ake imani da Allah da kai ake samun yadda Allah da kai ake shiga sallah da kai ake kiran sallah da kai ake samun Allah da kai ake izar Allah da kai ake san Allah da kai ake samun yadda Allah da kai ake biya Allah a fahimci Allah kai ka san Allah kai ka faɗa Allah wannan ka bai faɗi Allah irin yadda ka faɗa ba kai kaga Allah bi ainai da asika da idaniyan ida da idane da suke kanka kai ka san Allah ba wani shakuɗi kai ka san Allah ba wani garwaye kai ka ga yake sanin ubangiji kuma kai ne mai Allah inda eh, wani Allah da ya auri sunan Allah ba in ku an kyare ga kai ne an la ilaha illallah inda wasai wanda isan Allah kamar ka ba a bar shi ba a ba shi mabudin shiga musulunci ba inda masanan Allah kamar ka bai zama harshen kudura ba eh. inda masanan Allah kamar ka Allah bai riki bulala ba irin garin da cauɗa musu ne kuma azabtar da su ba eh, yu'azzibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim bi aydikum ya kai su da kanka ni ku wulakanta su kuma a hannunka a hannunka ni zan wulakanta su ba su san ka bane in sun san ka